Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litini 14 ga watan Disamba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanin labarai. Jiya Lahadi an fara jigilar sabbin allurar rigakafin coronavirus ta jiragen sama daga kamfanin haɗa magungunan na Pfizer zuwa sassa da yankunan ƙasar Amurka. Iyaye sun haɗu a wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya suna roƙon hukumomi su ci ƙaruruwan yara maza da 'yan bindiga suka sace. a jamhuriyar Nijar an kada kuri'ar zaben kananan hukumomi da na yankuna da aka daɗe ana jinkirtawa jiya Lahadi. toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji inda aka kwana game da batun ceto ragowar ɗaruruwan 'yan makarantar nan da aka sace a ƙaramar hukumar ƙanƙara jihar Katsina. inda har iyaye suka yi zanga-zanga jiya lahadi da Allah yadda za a yi a kamo mana 'ya'yanmu kada a jojo exchange fire don annan mutane a kashe mana 'ya'ya. To yayin da wasu gwamnatocin jihohin Najeriya ke ƙoƙarin ciyo bashi daga baitulmalin tensho masu abin sun ce kar a kwatanta don koyan zan ma da ba a taba ba. Akwai jihohin da mutum ya bar aiki shekara goma bai karɓi gratuity ba, balle pension. Za kuma ajiyar da Najeriya ke ƙoƙarin tabbatar da bin dokar dakile cutar corona zagaye na biyu. Kamar kowace ranar litini yau ma Sarfilu Hashin Gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya Lahadi an fara jigilar sabbin allurar rigakafin coronavirus ta jiragen sama da kamfanin hada magunguna na Pfizer da ke garin kalamazu na jihar Michigan zuwa sassa da yankunan kasar Amurka. Cikin hanzari za a fara allurar rigakafin COVID-19 daga yau Litinin. a cewar stephen han shugaban hukumar kula da abinci na magunguna ta amurka ya faɗa wa gidan talabijin na cnn fiye da allurai 184 suna kan manyan motocin farko da suka bar wurin samar da allurar rigakafin na Pfizer. Ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi a cibiyoyin da ake kulawa da su na dogon lokaci za su kasance a sahun farko don karɓar zagaye na farko na allurai miliyan biyu da dubu ɗari tara. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun masu kamuwa da cutar a nan Amurka. Amurka ta fi kowace ƙasa yawan masu cutar coronavirus. inda kusan mutum dubu ɗari uku cutar ta kashe. Haka kuma fiye da mutum miliyan goma sha shida cutar ta kama a cewa jami'ar Johns Hopkins. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i kafin wakilan Electoral College su kaɗa ƙuri'unsu don tabbatar da ɗan takarar Democrat Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46. Mai rike da mukamin a yanzu Donald Trump na ci gaba da ambaton cewa shine ya lashe zaben na watan jiya a'a bai kare ba trump ya faɗa wa gidan talabijin na fox news a wata hira da aka watsa da safe jiya lahadi duk da cewa kotuna da yawa sun yanke hukunci akan ikirarin shugaban na cewa an yaudare shi na wani wa'adin shekaru hudu jami'an zaben jihohi sun yanke shawara inda wakilan zaben su za su haɗi yau litinin a nan birnin washington dc ana sa ran za su tabbatar da cewa Biden tsohon ɗan majalisar dattijan Amurka na tsawon shekaru 36 ko mataimakin shugaban ƙasa na tsawon shekaru 8 a ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama ya lashe ƙuri'un zaɓe 306 fiye da 270 da ake bukata don cin nasara. Iyaye sun haɗa a wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya jiya Lahadi. Suna roƙon hukumomi ceci ɗaruruwan yara maza da 'yan bindiga suka sace. Sojoji sun yi musayar wuta da gungun 'yan bindigar waɗanda suka ɗauki ɗaliban daga makarantar ta gwamnati da ke kankara. Mai magana da yawon shugaban ƙasa ya faɗi a daren ranar Asabar. Amma jiya Lahadi, iyayen sun ce ba su ji komai ba game da makomar 'ya'yansu. Abubakar Lawal ya fito ne daga Zaria mai tarzar kilomita 120 kudu da Kanara. bayan da ya sami labarin cewa 'ya'yansa sabi maza a makarantar suna cikin waɗanda aka sacin. An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda a ci gaba da ƙoƙarin ceto ragowar ɗaruruwan 'yan makarantar nan da 'yan bindiga suka sace a ƙanƙara jihar katsina wasu manyan sojoji sun dara jihar sani malumfashi gare ka to a halin da ake ciki yanzu dangane da batun makomar waɗannan yara da aka sace shine cewa in baya ga bayanai na farko da kakakin rundunar 'yan sandan jihar katsina sp gamba isa ya bada na cewa an ceto yara 200 har ya zuwa yanzu babu ƙarin wasu da aka ce an ceto sai dai karin bayanin cewa ana nan ana ci gaba da kai farmaki da sintiri a cikin dazuzzuka da hanyoyin da su waɗannan mahara kan bi a duk lokacin da suka aikata aika-aikan nasu sai dai cikin wannan hali da ake ciki wasu iyaye sun yi zanga-zanga na lumana a nan birnin na kankara tijjani musa barde akwai ɗana abbas mustapha barde muna kira ga gwamnati da allah yadda za a yi a kamo mana 'ya'yanmu kada a jojo exchange fire don annan mutane a cika kashe mana yaya eh, a ajiyar ga Allah suna Usman Galadima dana Tajahi Usman Galadima Allah fito da shi Allah ta taimaka mana kada kashe mana yaya taimaka mana wani abu da mutane da yawa za su yi ta son su ji shine cewa babu wata kungiya wacce ta fito ta ce ita ta ɗauki alhakin kitsa wannan shiri na sace ɗalibai sabanin abin da ya faru da 'yan matan chibok didimsin waɗanda ƙungiyar boko haram ta zo ta ce ita ne ta yi waɗancan abubuwa cikin wannan hali jiya lahadi sai gashi birnin katsina ta ɗauki bakuncin manyan hafsoshi na sojojin sama da na ruwa da kuma wanda yake sun bayyana da kansu sai kuma shi general burtai wato babban hafsan sojojin najeriya wanda ya turo wani wakili mai mukamin manja janar sun zo sun gana da gwamnan jihar aminu bello masari da kuma sauran shugabannin 'yan sanda na jihar da na soja a bayan wannan sun kuma garzaya ya zuwa can kankara da kuma faskari inda aka jibge sojojin da aka aje su don kai farmaki a duk lokacin da aka samu rahoton an sace mutane da ke nuna alamun ana ƙara zagi damtse ne tare da tattauna sabbin dabarun da za a biyo wajen farauto wa'annan mutane ta yadda za a ceto waɗannan ɗalibai da rayukansu. Sani Sha'ab Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin gumel da kashi na biyu na labaran duniya. a jamhuriyar Nijar an kaɗa ƙuri'un zaben ƙananan hukumomi da na yankuna da aka daɗe ana jinkirtawa jiya Lahadi. washe gari bayan wani hari da kungiyar boko haram ta kai ta kashe akalla mutum ashirin da bakwai a cewar jami'an yankin kuma makonni biyu gabanin babban zaben shugaban kasa an yi ta ɗage zaben sau da dama saboda hararen 'yan ta'addan a wasu sassan kasar mai fama da talauci musamman a yankin kudu maso gabashin yankin defa inda harin na rana asabar ya faru yankuna da yawa na yamma da na kudu maso gabas sun sha fama da hare-hare tun daga shekarar 2015 waɗanda suka hana mutane ya rajista zaɓe a cewar hukumar zaben ƙasar seni Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya kai wata ziyara gaggawa Addis Ababa jiya Lahadi don tattaunawa a kan yankin Habasha da ke fama da rikici, inda faɗa ya sa dubin dubatan mutane suka gudu zuwa makwabciyar Sudan. Hamdok ya ce ina fatan samun tattaunawa mai amfani kan lamurin siyasa jin kai da kuma tsaro waɗanda ya shafi makomar zaman lafiya kwanciyar hankali da ci gaba ga kasashen biyu da kuma yankin da farko an tsara ziyarar hamdok za ta ɗauki kwanaki biyu amma ya koma sudan bayan 'yan sa'o'i ba a bayyana dalilin da ya sa aka katsa tafiyar ba firaministan habasha abi ahmed ya ce tashin hankali a tigray ya tsaya kuma ba a buƙatar yin sudan don kulle yarjejeniyar tsagaita wuta yankin tigray da ke arewacin jihohi tara na kasar habasha an yi zaɓe a watan satumba inda devrenshin gabriel Makel ya zama shugaban ƙasa duk da shawarar firaminista abi na ɗage zaɓen yana mai ba da dalilin annobar coronavirus jami'an tsaro a belarus sun tsare mutane da dama yayin da masu zanga-zangar adawa suka yi jerin gwano a birnin minsk da wasu biranen don matsawar shugaba alexander lukashenko lamba don yin sassauci na siyasa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta viesna ta ce an kama kusan mutum 180 a lokacin zanga-zangar ta jiya inda yawancin kaman an yi shi ne a minsk a cewa wata kafar labarai ta cikin gida nasha niva an yi jerin gwano sama da 120 a duk faɗin ƙasar tare da yawan kowane gangami ya fara daga mutane da dama zuwa ɗaruruwa. wasu masu zanga-zanga sun yi maci a cikin wasu unguwanni na minx suna daga tutoci masu launin fari da ja alamar 'yan adawa suna kuma rere taken allah ya ja zamanin mu belarus da Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda gwamnatocin jihohin kasar da 'yan fensho suka sa kafar wando guda a yunkurin gwamnatocin na cin bashi daga adanar 'yan fensho din yayin da su kuma 'yan fensho din ke cewa ba a araba ma ya aka kare Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. tun ma daga shirya takardun ajiye aiki 'yan fansho ke shiga takaici duk da kuɗin da sukan tara da kamfanonin fansho kan juya don samun riba a tsawon ka'idar aikin ma'aikata a najeriya na samun shekaru talatin da biyar na aiki ko ko cika shekaru 60 na rayuwa samun fansho kan zama abin biki a wasu jihohin don tamkar alfarma ake wa ma'aikatan wajen basu kuɗin ba mamaki wannan dalili ya sanya shugaban kungiyar kwadago na nlc comrade ayuba wabba ya hori ma'aikata da yin yarjejeniya da 'yan siyasa kada dukkan gajiyar ta kare ga 'yan siyasar su biya kuɗin gratuti akwai jihohin da mutum ya bar aiki shekara goma bai karɓi gratuti ba balle pension balle kuma a ci albashin shi da zai karɓa kan kari saboda haka wayannan su ne matsaloli da suke ƙasa shugaban kungiyar gwamnoni kayo de fayomi a zanta wasu da gidan talabijin na channels ya ce ba wani aibu ga gwamnonin su dau aron kuɗin don sun riga sun tsara lamura masu amfani da za su kashe kuɗin a wajen aikata su. That would enable us to undertake infrastructure development by accessing funding from private sector. One such private sector funding is the pension fund. which is sitting. Fahim ya ce kudaden na fansho na nan a zaune a hannun kamfanonin jiyo kudin kuma tuni dama wasu suranci kudin da aka ba wani dalili da gwamnatocin jihohi ba za su daurancin kudin ba tunda za su tsara yadda za su biya lamunin da ba za a iya sokewa ko fasawa ba. There is nothing wrong. And we're not going to be apologetic about saying we want to borrow to Fahim ya ce ba za su nemi abuwar bayyana cewa za su ranci kuɗin don ayyukan raya jihohi ba. Masu karɓar fansho na nuna firgici kan cewa hakan zai sanya su aikin baban giwa don kuɗin nasu za su yi makalewa tsakanin gwamnatocin 'yan siyasa. Da yawa na cewa ko yanzu da ba karɓi lamunin ba fanshon baya zuwa bisa ka'ida ko baya iya kashe kishirwa bare yunwa. eh gaskiya hukumomi sai su san da cewa mun yi aiki tsakaninmu da Allah mun yi mun gama lafiya amma muna shan wahalar zaman gida tunda mun da almajirai sai mun yi roƙo mu ci abinci ya za a yi haka yanzu ka da iyalai ka da ta sina ofisa kuɗi kana ganin su a waya ba za ka yi ɗaukan su ba ba za ka yi karɓan kuɗaɗen nan ba bincin haka kuma a hakan ma sai ka ji an zo ana ana ta gaggabci kuɗaɗen a yanke wannan a yanke wannan without reason yau wata goma sha hudu muna zaune tun da muka yi ritaya eh, akwai wanda ma wanda suka yi ritaya gaba da nema ba su samu ba ma har yau su da more than 14 months. Kungiyar rajin tabbatar da amanar jagoranci ta Najeriya Serap ta rubuta shugaba Buhari takardar bukatar da dakatar da manufar gwamnonin. Zuwa yanzu dai ba alamun amsar bukatar ko dakatarwar gwamnonin da ke da karfi wajen juya lamura a gwamnatin tsakiya musamman in suka yi wa bukatar rubdugu ko taron dangi. nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasir, To a yayin da ake ta fama da sake tsanani da annobar cutar corona ta yi a duniya, kamar sauran wurare, su ma hukumomi a Najeriya sun fara ɗaukar matakai irin na baya. Abdulwahab Muhammad gare ka. Malam Muhammad Bello Dauda jami'in kiwon lafiya ne a asibitin kwararru a Bauchi. ya yi ƙarin haske kan wannan batu. cuta ta coronavirus gaskiya yanzu da a ce ta sake dawowa mataki na biyu kusan duk duniya najeriya ma tana cikinsa don a wannan satin da muke ciki an samu mace-mace don kamar misali wani babban soja a nan najeriya ya kamu da cutan kuma ya je ya yi taro kuma cikin kwana biyu ya mutu kuma ya yi ma'amala da mutane la ta'addu ba sai duk inda aka same ka ko da bisa kuskure ne ka sa wannan bada a ci taron ka dubu ashirin ka sa mask sai kuma ka dinga observing din abin da ake kira social distance wannan social distance wato tazara tsakanin akalla kafa uku ko biyar tsakanin ka da kowane dan adam to waɗannan abubuwa guda uku nan gwamnati yanzu ta dawo da su a halin da ake ciki gidauniyar buwa mallakar wani dan kasuwa mai suna abdulsamad isiyaka Rabiu ya aiko wa gwamnatin jihar bauchi da kyautar motocin daukar marasa lafiya da kuma dubban takunkumin rufe hanci da baki alhaji hon shine ya kawo kayayyakin na zo na yin wakilci chairman dinmu abdulsamad rabiu da ya kawo musu taimakon motan daukan marasa lafiya guda uku da takunkumi na kare mutum daga cututtuka wanda suka hada eh, da covid-19 kusan sama da dubu hamsin gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad kauran bauchi shine ya karbi kayayyakin a gwamnatin jihar bauchi ga kuma abin da yake cewa muna godiya kwarai mun san wannan guduma na ambulances guda uku za mu kai su asibitoci a yi amfani da su kamar yadda shi alhaji abdulsamad ya nema kuma wayannan takunkumi su ma za mu raba su a ƙananan hukumomi abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya to a gaida abdulwahab na musamman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan washington dc akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu da intanet a boa Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu iya magana na cewa waiwaye adan tafiya a daidai lokacin da wannan shekarar ta dubu da ashirin ke zuwa karshe shirin ciki da gaskiya zai waiwayi baya domin kawo muku bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku cikin wannan shekara sai a biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. A cikin wannan shekara mai karewa mun kawo muku kukan da 'yan kasuwa a karamar hukumar Kuji da ke yankin Abuja suka yi. Na rusa shagunan su bisa umarnin shugaban karamar hukuma ba tare da ko jira su kwashe kayansu ko sauraron umarnin dakatar da hakan daga kotu ba. Mai magana a madadin 'yan kasuwa Alhaji Batura Zaria ya ce sun tafka asarar miliyoyin naira kuma sun tura rubutaccen korafi ga ministan Abuja Muhammad Musa Bello. don sanya baki a lamarin amma ba wata amsa da suka samu. ƙimbin bin umarnin kotu ta ce kada a yi abu shi kuma ya yi. Kotu ta ce mu tsaya inda muke kada a taɓi komi. To shi kuma ya ƙi bin wannan umarni ya rushe shagunan gaba ɗaya da kama A takaicin mai kuke bukata ofishin minista ko shi minista Muhammadu Musa Bello ya yi kan wannan al'amarin? Mu da rigima ne ba mu so ba, mun so ya shiga cikin maganan ya ga ɓannan da ya mana a yi mashi magana to tun lokacin da muka kai mun kai kafin a rushe ne to yanzu an riga ma an rushe gaba daya tun na dama da muka alamun take-taken shi sai muka kai karan shi wurin minista to minista bai dauki wani mataki ba har an riga an rusa tun da kasuwar ku riga an rushe ta waɗanne sana'o'i kuke yi ne ko kun koma gida ne kun zauna yanzu kawai ba mu sana'an komi ni yanzu kamar ni yanzu ma haka da ake yi yanzu ka kaduna an ce yara su koma ni yara na ba su koma ba don ba da kudin da zan biya yara zuwa makaranta sun karya mu raga-raga. Bayan shiga kotu, 'yan kasuwar sun sake rubuta korafi ga ofishin ministan, inda mai taimaka ministan kan labaru Abubakar Sani ya ba da tabbacin za a duba batun, kuma cikin shekara mai zuwa za mu sake wayar inda aka kwana game da wannan batu. Ga tsohon labarin da muke bi na Fatima Ahmad 'yar Gombe. da ta koma zama Abuja wajen kakarta. Hatta ba da labarin gamuwa da wani lauya da ya yi mata juna biyu. Ta haifi yaro da raɗawa yaron suna Saifullah ba tare da tallafin lauyan ba. Tsohon minista kuma tsohon kwamishinan shari'a na Sokoto Inni Abdulkadir da ya shiga tsakani don samun sulhu a takaddamar ya rasu ranar shida ga watan Yuni. Aka yi masa jana'iza a Sokoto cikin juyayi bisa koyarwar addinin Islama. Ga matuna baya ga batun da ya faɗa akan wannan niyya ta bincike. Akwai wanda ma suke suspect don ba after your story. Hmm. Akwai takardar da an kai follow up aka rubuta aka yi circulated into to chief judge the attorney general da SSS an gwada min kwafi din takarda nan. Okay, na. Somebody da it so hmm. su kan suna na wasu investigating to because wannan takardar is giving them some lead. Again. ko shari'a musulunci ko tamu ogata common law eh honors and whoever alleges haka ne aka yi proving ba proving eh eh wannan gaskiya so it is left to her to proving cewa lalle suna da people eh. deny amma eh. ita za ta proving cewa suna da hmm. ta haɓar relationship da shi eh to kuma eh eh kaga in this case eh ita eh. shari'a musulunci inda in strict evidence na musulunci haka aka idan kai mu mutum eh, allegation eh. aka zo ya kasa kawo shaida eh. shaidar nan kuma akwai requirements hmm. zai magana da shi kuma this is life but we see what we can what I can do yanzu haka dai fatima na ci gaba da fafutukar kula da ɗan nan nata ta hanyar biyan renansa a kano ga kuma karatunsa a wasu lokuta akan samu kalubalen gaske wajen biyan kuɗin kulawa da yaran ga ma misalin zantawar da wannan shiri yayi. da ɗaya daga cikin mai renon yaron saifullah kaga dai lokacin da aka kawo yaron nan kace dan Allah dan annabi ya karɓi dubu takwas ya taimaka mata na ce to shi kenan ba kuma ɗa na kowa ne to ka gani tana ba da kuɗin abinci ta ba da kuɗin abinci na wata ɗaya lokacin kafin ya wata ta ba da dubu goma to kuma ka san matsalolin yara yau ko abincin naira ɗari ɗari a ce kullum kana cin na ɗari ɗari na ɗari uku kaga dubu tara kenan amma saboda dai na ga yarinya ce kuma ni ba yarinya ba ce irin dai ka san yadda abu rayuwa yake yanzu ka gani in takalmi ba shi da shi in ba shi da wani abu ko socks ne ya da shi ko da kan shi ne ya lalace zuwa su sabulun wanka da sauran su kaga ai ba mata ce mata komai ba ta mm. gani tana ba da dubu tarce sai zamanto sai ta yi wata biyu sannan ta ba da dubu goma mm. ai bai yi ba ko fa da Allah riko mutum ba wahala ba ƙaramin wahala ba ce A yanzu dai ɗaya daga waɗanda suka shaida zuwan mahaifiyar yaron da yaron kota a Sokoto. Mutumin da ake zargi shine mahaifin yaron ya maka wakilin wannan shiri Nasara da Mel Hikaya da kuma gidan rediyon bijin na Sokoto a kotu. Anas ɗan Nayaba ya ce yana da sha'awar ɗaukar nauyin yaron. Abin da zan ce akwai riga kun cikin yaron ce yaron dan basakwace ne. Kuma shi yaro na kowa ne. Kuma yaron nan yana da azaka sosai kuma shi yaro in ka ɗauke shi baka sa abin da Allah zai da shi ba in kai rike tarbiyyar shi yana iya yiwuwa in Allah ya kaddara ya maka abin da ɗanka wanda ka haifa da cikin kabe bai maka ba kuma kaddaruwa ce ta wannan abin da aka riga aka kaddaro da aka samu yaron nan to kaga ba za a iya barin yaron nan ba shi wani hali yana da kyau a kula da tarbiyyan shi da ilimin shi da lafiyan shi kuma yana yau kai da kai rike shi ko baka ci moriya ce ba zai iya rike wani abu na bayan ka ko da bayan ba ranka ita rayuwar duniya koyo shi wasu abubuwa ana dubin su don baya in an ka ce yaro an same shi ga irin abubuwan da aka yi to da yanayin da aka samu yaron nan ni na ga yaron nan kuma na ga yaron nan yana da azaka kuma irin yadda na kalli yaro ne mai kwakwalwa mai ilimi saboda na tsaya na lura da hankalin yaron to ni ne iya rika yaron ne ai da yawa akwai mutanen da ka ɗauko marayu waɗanda aka samu kuma su rika su su ba su tarbiyya kuma Allah shi musu wata baiwa da za a ganin cewa sun zama wani abu da yawa ai in kan lura ma yawancin wasu shugabanni da ake samu irin waɗannan yaran ne ake samu baiwa ce ta ubangiji wato alhaji anas na yaba kana so ka ce kana son rike wannan yaron eh, ka kula da tarbiyyarsa har yadda allah ya hukunta nan gaba sosai ai in kan lura na maka bayani na ce maka yaro na kowa ne kuma yaron nan niska ce maka cewa in an ka rika shi ba a sa abin da zai zama ba ai ba kai ba ko bayan ka yaron nan na iya tashi ya tuna cewa wa ya rike shi shi yi taimako bisa ga bayan idan baka san irin bayar da Allah ya mishi ba zuwa gaba ko babu ranka zai iya taimakon ci da bayan ka ko ɗiyanka a ce ai ya yi tunanin cewa ubansu shi ne ya rika shi ya zama wani abu shi ma ya taimaki bayan ka kuma ya taimaki al'umma lokacin da mahaifiyar yaron nan da yaron nan suka zo sakkwato kai ka tarbe su kuma an je kotu tare da kai ah, shin ya ka kula da yaron da mahaifiyarsa kawo abu ne wanda za ka tausaya ma tunda abu ne ya shiga wanda irin waɗanga matsalolin ana ta samun irinsu kuma da yawa kana kallo zai maka misali akwai irin maiduguri da ya an yaƙi wasu an kashe musu uwaye yara kanana nan sokoto ma in kana iya dubi akwai mutum da ɗauko marayu mai girma girman sokoto alhaji umaru kwabo in ka zo za a ga cewa waɗannan yaren da ya ɗauko ga suna an sa su makaranta kuma ana ba su tarbiyya. wannan kenan. Masu raro, a nan shirin namu ke zuwa ƙarshe, amma idan a kasance da mu a shirinmu na makon gobe, za mu ɗaura da ci gaba da kawo muku bitar shirye-shiryen da muka kawo muku a baya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya, wanda ya taimaka wannan shirya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. nan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. jiya lahadi an fara jigilar sabbin allurar rigakafin coronavirus ta jiragen sama daga kamfanin hada magunguna na pfizer da ke garin kalamazu na jihar michigan zuwa sassa da yankunan kasar amurka yayin da ya rage 'yan sa'o'i kafin wakilan electoral college su kada ƙuri'unsu don tabbatar da ɗan takarar democrat joe biden a matsayin shugaban amurka na 46 mai rike da mukamin a yanzu donald trump na ci gaba da ambatan cewa shine ya lashe zaben na watan jiya iyaye sun hada a wata makarantar sakandare a jihar katsina da ke arewa maso yammacin najeriya jiya lahadi suna roƙon hukumomi su ceci ɗaruruwan yara maza da 'yan bindiga suka sace a jamhuriyar Nijar an kaɗa ƙuri'un zaben ƙananan hukumomi da na yankuna da aka daɗe ana jinkirtawa jiya lahadi washe gari bayan wani hari da kungiyar boko haram ta kai ta kashe akalla mutum ashirin 27 a cewar jami'an yankin kuma makonni biyu gabanin babban zaben shugaban kasa firaministan sudan abdullah hamdok ya kai wata ziyara gaggawa addis ababa jiya lahadi don tattaunawa a kan yankin habasha da ke fama da rikici inda fada ya sa dubin dubatan mutane suka gudu zuwa makwabciyar sudan jami'an tsaro a belarus sun tsare mutane da dama yayin da masu zanga-zangar adawa suka yi jerin gwano a birnin minsk da wasu biranen don matsawar shugaba alexander lukashenko lamba don yin sassauci na siyasa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta biasna ta ce an kama kusan mutum 180 a lokacin zanga-zangar ta jiya inda yawancin kaman an yi shi ne a minsk to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijiyar kamar da Chad wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga 'yan uwa jikoki da kuma 'ya'yan baba idi bilad musamman ma malam sama'ila idi bilad da 'yan uwansa saboda rasuwar baba idi bilad ranar alhamis wanda tuni aka yi jana'izarsa shekaran jiya asabar a garin wurno karamar hukumar tufa balewa jihar bauchi bayan addu'o'i a majami'ar ikwa ta wurno din allah ji kansa yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da hero dodo ne da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam